ina so zan yi tafiya wanda ban san ranar dawowata ba har sai na cimma guri kuma musamman ramlat tana ɗaukan mutumin ƙauye ba zai iya samun nasara a rayuwarsa ba wajen samun ilimi dukiya da wayewa kuma insha Allah sai ta gane cewa kuskure take akan wannan ina tabbatar maka da wannan haka ne hakan ba zai iya zama illa ba illa da iyakaci to in ka tafi tunda da ka ce ba da za ka yi ba ya za ya ringa samun ka zan nemi waya dole zan kira sabon ya so idan na kira shi sai ya baka wani sabon sabon mai kanti to kai to waye da kudin wani kudin da ringa kiransa a ji matsalar ka to baka ban mun kudi ba na ringa kiransa waya ni zan ringa kiransa ya sa ya aika a kira ka sai mu ringa ya sa to magana aure na ka san aure na da ramatuwar ya kusa ya gudun mu waka ba matsala wannan ko kati na turo maka sai ka sayar sai ka danyi wani kati ka katin banza katin wofi katin me zai mun nan ran nan da sa'idi ya turo da katin kana ganin mahaifiyarsa ta karaɗe garin nan na dubu ɗari biyu ya turo ne ne da kira ka samu mai ɗari bakwai ba da kuɗi kawai sai ka turo mun katin ni ma karyar waza ko guda biyu na turo maka kaga in ka karyar da su ai za ka samu wan fari ha a ni wannan gudunmuwa ba ta yi ba wallahi tallahi ko in bari dai sai ka dana ya auren to eh ke ce kullum bikin kawaye ke ce bikin eh, ziyarar kawaye ko ko gina nufin auren ne ba shi a gabanki ko kuma a'a samarin da suke zuwa gidan nan wajenki mamanki ta biya mu samarin da suke zuwa gidan nan wajenki duk aikin banza ne suke zuwa kuma hudan banza kuke tare da su to wallahi wannan karan ba zan sassauta miki ba kuma ya zama wajibi ki kawo mun zaɓinki nan da sati da rashin yin haka ya nuna cewa ni in zaben miki wadda na ga dama kuma ba zan canja ba tun lokacin da na fara toza da ke a doron kasa a lokacin da ji sabon sauyi a rayuwata sai dai tun daga wannan lokacin da sun cewa na ɗauko da labagan ina son ki da gaskiya cikin zuciyata kuma na yi alƙawari zan ci gaba da sanki ko menene zaki furta ko menene zaki furta da Allah ina dan tambaya Allah ya sana sani da Allah ina ne gidan su Habibu dan gado Habibun mu ai wana ne Allah sarki da Allah ki dan cana sallama da shi lafiya sannu malam yawa sannu <laughs> yawa sannu ya kake lafiya mutum ne fa ya zo neman ka ba aljini ba eh, na sani mutum ce daga ina daga cikin gari nake Allah ya taimake ki da kin sai itace <laughs> da Allah idan ba za ka damu ba ina son ganin ado yau ado kusan wata hudu kenan rabansa da ƙauyen nan a yanda ya gaya min ya tafi neman duniyar da 'yan ƙauye suka fi daraja kuma har yanzu bai dawo ba abin da nake zargi ado har yanzu bai cin duniyar da 'yan ƙauye suke da daraja ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu ina kake ganin za a gaskiyar magana gaskiyar magana babu na gaya miki na ƙara na gaya miki yau wa'adi na sunan kwana uku ko ba ki ji ba saboda haka ki gaggauta sama ma kanki mafita